haɗin ka gure ma ka san al'amuran kullum taɓarɓarewa suke kuma gashi na je nan gurin sammanin fatihu ma da nake zama an samu matsala gaba ɗaya yaran na shi gaya maka sai su ringa mun gani gani na ce na gani zama a wurin to ne kuma na ce to yanzu ne in zo gurin ka in samu ka ne da ka saba zu a ban dan abincin fanan gobe kawai in ya suna sanye da ni na ci maka gani gani shi raina ka kaga an suka ga ka san shi talaka in talauci talauci rena shi ake haurari ke yi to sa maka hannu aka yi a harkar nan to don kan gaya maka ne kaga ko kamar tamfu ne ko na abu abokan harkar ka ne abokan kasuwancin ka su suka yi tukutukutu suka sa maka hannu shi sa ka ga al'amuran ka duk sun ja baya kuma kai ma dan da kai sai ka ci kawai ka kwance ka kai tabbaci baka adda duk taimako in kana bukata fa sai ka tashi da aka san dai ubangiji shi yana yadda ya ga dama ikan ba ni ma baya roƙar sa amma ikonsa ne wannan amma ka riƙa da da farko dai wannan matsala ta farko wanda za shi sama in ya taka takarda a yari ya ga jaka gudu to abu na biyu kuma wannan matsala ta kai Allah ya da ni a tunani na a ganina in dai ka yadda ni zan kai ka gurin da daga zaka ka ga harkokinka duk sun dawo sun haɓaka sun kuma haɓaka insha Allah. ha babala naka ka cuce ni ne ai na yarda duk inda za a je a je ai kawai duk abin da ka yanke da kai da kayan ai duk mallaka wuyan ai ka san wani ne kan kai ma gwaninta sai ga kamar cutar sa za ka kuma da kuɗin mota zuwa da dawa da abin da za a ba da wuta hidima ko kuma ka ba zai kyau kawai to ba laifi eh. na gode na gode abin da zamu gobe mu haɗu sai mu san yadda za to shikenan to na Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri to sai da sai Allah ke na gode na na Allah ya saka da alheri hmm? mutane shi kenan sai dai kullum a ɗauka a baku kenan ku ba za ku riƙa barwa ba da fa baya barwa ne shi yasa shi ma zai zama haka amma da kana bayarwa baka yi hannun karo ba a kaga da kai ma abin nan kai ba kaci kawai yin ganku a ya kai kwalan ta koki mai ganin har hanji ganin ka ba alheri ba tauraro ya mai wutsiya kowa ya kara ganin ka ba zai sake sha'awar dawowa ba san ni ka san ni ka san ni me ke tafa da ku yanzu wannan bujuma eh. kenan eh. dan kasuwa ne na sanya an ba labarin shi yawa hamshakin dan kasuwa ne sai ya samu eh. matsala aka sa masa hannu aka jife shi cin yau da na gobe babu to ai wannan abu shi yafi komai sauki a wajen mu idan muka kaba sharuɗa idan aka bi doron sharuɗan nan to insha Allah za a sami biyan bukai bukata ma ta biya za a iya mu abin da muke bukata duk wasu sharaɗai da za ka kafa mana mu kuma insha Allah za mu iya bin sharaɗan nan na farko muna da bukatar akwai abin da za a dauko muna bangon bayan duniya wa zai ji mu ni fa iyaka ta tafiya ta mai nisan duniyar nan amaryawa iyaka ci na nan akwai dan ihsani da ake bada a basu taimaka mana idan da yadda za a yi a taimaka mu dai inda kuɗi ne baka da matsala eh, za a biya ku ni zan biya ni ne zan biya ba kai ba kar in ji ba matsala to to ku dan jira eh to aha dubu ɗari biyu eh to da Allah ka jira mana da kai nake magana ya haka eh ko an gama ka da ita ne a'a ka ga maganar banza to dubu ɗari biyu eh. a to to shi kenan dubu ɗari to to shi kenan eh kuna ina kun ci sauki ma ka ce naira miliyan hudu za ku bada miliyan hudu dubu ɗari biyu dai to dan ɗan ce ba za a biya ta haƙƙin ta ba za ka iya zuwa ko aika ka ne ko kuma ku tafi tare a kuna a daɗe ba a wa ɗan na ɗaya ne ɗan na ɗaya ne tana yi tara tana ta kai eh da a yi wani yaro ɗan ƙaramin da mu aika <laughs> to sai ta ce a ita ma za ta je hmm, ɗan ɗaya ne ɗaya to to to to shikenan yi sauki to to to shikenan kun ci sa'a ba sa sharadi ta ce za ku ba da naira dubu hamsin to shikenan zan biya zan ba kaka eh. da mu za a bayar zan ba da dubu hamsin to yawwa to sai ku abin nan boka muni dai na wancan sati da muka zo a kuna kuka dawo na san ai da zuwan za ku dawo eh to aiki dai an yi an kammala ku saurare ne naku bukata ta biya an da saura mun sa saboda kun san su ruhanan kala-kala ne mu sa wannan ya bincika wannan wannan ya bincika wannan to yanzu an gano abubuwan da aka yi mai wasu mutane ne mun an gano su gaba daya mutum hudu ne to amma yanzu gaba daya babban al'amarin abin da ya kasance wanda suka yi wannan asirin canca gafi da ɗauke shi suka yi ƙarƙashin teku na ruwan manje suka saka ƙarƙashin teku kuma to me yasa ba ce da tsohuwa boko ta cire ba sai sai ɗauko ba ai ba a umarce ta ba tukwana wannan aikin ku ne ko ku sa wani ko ku je da kanku wai a wale je teku ha ba ha mun san da mu teku banda abin boka <laughs> eh gashi to to a je na ba ni dan karba ba a je a je a to in yanzu gaba daya aikin ku ya gaba bukata ta biya saurare ne na to ba za a iya bada ko ko da kwatancin su bane eh a cikin yan ruwan kasuwar ku ne akwai dan gajere gajere a yanda da ji labari to Ali Ibrahim Ali Ibrahim to da shi a ciki kuma sai wani dan dan ya gurguri haka sani indin to da sani indin to su guda biyu su guda biyu da mamace a ciki da mace da mace ne zainab ce jira ne na kawai shi ya rage bukata ta gama biya na gode na gode ma mm, na ah, ka gani da harka ka ga bokan nan kuma ka ga irin ayyukansa mm, gaskiya ne aikinsa inda ka san yankan wuka aka yi a ah, aka yi ni ai na ga alama na ga alama yi kuma irin wannan abubuwan da ka ji ya faɗa wannan bokan ifa na yadda da al'amarinsa sa. Eh, ba makawa in ya faɗa ba wucewa mm. yawwa saboda haka kuma kaga irin wahalar da na sha a kanka eh, kusa ni yanzu ta kare mu a kai na kwano. Mm. na iyayi na saboda haka duk wani abu da zan maka kuma na gama sai dai ka je ka nemo kuɗi kuma yi ki karanto ka zo ka ba shi domin shi sha in ya sharɗanta in ba abu ba akwai matsala matsala ake samu gaskiya ne yawwa to ni yanzu ina zan samu kuɗi ha ni da ina na samu zaka ciwo ina zaka samu ka je to ka kai alƙawari dama ai kai buga buga ka tana da ka je ka bugo koran ko ƙarya ka je ka shirga wanda zan karɓi kuɗin auren shi ne baya nan shi kaɗai ne kuma mutum a garin nan Ta ko mashin din za a sayar wani mashin din wannan na kan wani Allah ba ku saba shikenan ni ma ya mun warwar ba an ce in baka yi aiki nan shikenan za ta bude ba to ai ba ni yake wa aiki ba kai yake yi wa to haka ni nan ka bar nan aikace nake eh shine da ni ka gare na to ya gurin shi to shikenan mm, bari mun gana ni ma Malam Manu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina gajiya. Ya himma lafiya kalau. Lafiya kalau. Ya iyali. Alhamdulillah. Kana lafiya. Kaya gaba ɗaya duk garin nan kai kaɗai ne kake kiran na suna da daidai kowa zai ce min bare ma amma kai in ka gane sai ka ce malam ibrahim eh, haka <clears throat> sunan ne ka san wasu eh suna ga yanda yake to amma sai a rinka cancan zahi sani da ba gara ma ni ba bare ma ake ce mun wani irore zaka jefa in ce eh, to ka gani to amma a kira ka da ibrahim din mm. yafi amma in aka ce birema din ai duk ɗaya ne gaskiya ne a ce birema a ce ibrahim a ce iroro ai duk ɗaya ne ba laifi ba kowa dai ka san halin da nake ciki don kai ne kake taimaka mu na san halin ko ba gaskiya ba to shine muka samu bala ya kai wurin boka eh. to bokan nan ya ce a kawo yan kuɗi ni dubu biyu na zo rance wurinka kuma zan kai masa wannan dubu biyun in yi sun sai a yi mana aiki an ci duk arziki na gaba ɗaya ne dawo birema eh? bala ka ce ya kai ka gurin boka eh. haba haba birema ya za a yi abin da arziki bai ba da shi ba ya za ta ba da shi a ce wai bala ya kai ka wajen boka malam in za ka bani ka bani kawai ni ka kada kana ce min wani nan am am abin nan yaya yana ne na maka da wani abu kana ne maka ka fita ni daga addini eh? in fitar da kai daga addini to idan wannan magana da nake gaya ma ma zafi ba da Allah ya hakuri ba dole mutum min zafi ba dubu biyu ka tambaya eh to yanzu ga dubu hudu to ga dubu hudu to to yawwa to yanzu ga dubu hudu to to shi amma ba rance na baka ba kyauta na baka to to na gode na gode na gode Allah saka da alheri na gode sosai na gode Allah ya na gode wannan baraka tare take ne lafiya kalau wallahi wannan ne ya bata min rai wallahi malu mana daga zuwa a ran kudin nan da zamu je mu kai wa bokan nan shikenan ya rinka zubar da mu magana ya rinka gaya mu magana na rasa mani me zan ce masa alhamdulillah aiki yayi eh? aiki yayi asiri ya fara ba ba asiri ya fara tonuwa yanzu ka fara gane zuwa magotanka ka ga kenan ma ni na ɗaya daga cikin magotanka ko ba haka bane haka ne fa tunda inda ba dan haka ba wanda aka zo neman taimako gurin ka dai da kana son mutum ci gaba a ina gaya musu daga can masa cewa a bani a ran kudin nan za a mun aiki arziki na zai dawo sai na ga ya cin filin fuska sai faɗa wai wai na ya koma kafiri wai ai boka wanda ya yarda da su kafiri ne kaza kaza ya ringa kamun magagani waye yadda yanzu kai na yarda da kai ne ko kai ka yarda da ni ne ina amma mun yarda da Allah ya haka to Allah guda biyu ne gaskiya kuma Allah shi ya boka shi ya mai zuwa gurin boka gaskiya ne kuma ka ga sai yanzu ka sauke min shakku na ma gaba daya to abin da nake so ka gane mutumin nan yanzu ya nuna cewa shi makiyin ka ne ne na ga alama maka ko ka mutu lokacin aurenka da hali eh haka ne ba kowa yana farin ciki amma shi wanka ma isa karaman kaya ma wanka kuma ba san bi ba eh kwa. ha ai ko ya haka to da ka ba gwara ma bokan ba shi, shi shi zan me yake eh gaskiya ne kawai kokarin da aka gaje ka sake dai ta fito yanzu ne gashi kuɗin nan kuma bai bayar ba shi kaɗai da dama dogara ka yanzu abin da za a yi mu ɗauko mashin ɗin nan naka za a san yadda za a yi wani mashin ɗin mashin ɗin kamar burema idan ka ƙara zancen mashin ɗin ka ba ci ni fa yadda nake ji da mashin ɗin ko mata ta bani ji da ita tunda da shi ake zuwa nemo da abin da za a ci a bata abin da ko ha ka je sai da za ka nemi kuɗin nan da nake so kin gane ko fahimta kwanakin baya ni ina ta gaya miki wasu maganganu ko ba gaskiya ba na gari da yaudaraki da nake ce miki zaki ji daɗi zaki ji daɗi zaki ji daɗi to wato abin da yake faruwa shine da kika ga bana fita kasuwan nan akai akai kuma bana zuwa wata rana ma kuma kaga sauran abinci ba wani abu bane illa ta da na samu ta tattalin shago tun ana bani kayan na kasawa yanzu ba wanda zai ban kayan na kasawa kuma sannan shagon ma na sake shi ba ni nake hayan shagon ba yanzu yan blouse sun karba wannan kayan da ka gana ka miki na ce da ke a sayarwa maman hajiya sambani fatu ne ba da yake a shagon sa nake zama nake yin kayan na yi shi ya ban na kawo saboda haka yanzu abinda da nake so da ke tunda na san ko mata muku fiye dama haƙuri da babu ba ko ba gaskiya ba saboda haka don allah don allah ki yi haƙuri zan sauwaƙe miki hmm. sauwaƙewa dama shine cin jin daɗin da kace kana tana dama na zuwa nan gaba haba eh. mai gida shine ka ce za ka sake ni hmm. ka san kuma irin son da nake maka wayo ah, me ta kuka ki haƙuri mana haba dan Allah haba hannu me yasa yake ki saka min ba ko ne ko ne ai da ni ne ba ne yanzu na gano hanyar da za ta bullo da mu hmm. ai na gaya maka ka kwantar da hankalinka duk wannan yanzu in Allah ya ya wuce to shikenan akwai hanya wace hanya ce ba dai na gaya maka ba kai dai kai hakuri ka kaba kukan nan ne gida to da Allah da Allah ni ma a ba kuma ba kuma wallahi to to mu shiga to a haba kuka ai gaba Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ah, amma gaskiya na ma ya fushi da ke tun da aka kawo ni gidan nan ina kirga yau kafan ki uku to ba ai kin san sai kin mun uzuri saboda makaranta to ki za a ah, ki Kina Wallahi ya gani. To ai ni ga nuna ma duk kin rarra kin wani ne Wai ke yake damun ki ne ana aure a yi kiba a yi kyau ke ga duk kin lalace. A gaskiya dai kin san ke aminiya ta ce ba abin da zan ɓoye miki. Wallahi ke dai tun da aka yi auren nan karayar arziki ce ta samu mijina. Abinci ma da kyar muke samu a ciyo gobe a yi haƙuri. Ai dama ni na sani wallahi dama na san ƙaryar banza ce. yanzu haka ƙarya ya zo ya dinga sheƙa miki ke kuma kika bi shi ka aure shi ƙarshen ta ba shi da ko sisi to ƙarewar ƙarshen ta ma aika abin nan dai kin gani ko kin dai gani ba shi da komai kin tashi kin aure shi abin da zan gaya miki ki kashe auren nan ki fito kashe aure kuma a dai ƙara dai haƙurin ko ai yafi mm. to da mu ci gaba da haƙuri tafiya zaki? A'a Don Allah ki haƙuri. stop ɗahiru abin da ya sa na kira ku gaba ɗaya domin in sanar da ku abin da ya taso ƙanwarku ta zo ta same ni ta ce tana son a ba ta gadonta wannan kuma daidai ne lokaci ya yi kun kun kai manzalin da ya kamata a baku gadonku kowa ya mallaki hankalin kansa don haka nake so in sanar da kai kar ka tafi ko ina ran lahadi za a haɗu kofa gidan mai gari da alƙali za a raba kowa a bashi gadon to amma ni kawo abin da nake tunani gadon nan ita wacce tana gidan mijinta idan an raba gado ma an bata mai nata da shi tunda mijinta ya mata abin da ya dace kada nan ni dace dai in rike hannuna ko kuwa me ce da gado kai eh. kai wannan hakkinta ne dole a fata magana a tambita me za ta yi shi bai so kai idan aka baka ko wanda zai tambaye ka me za ka yi shi a ah, babu ni su zuki zan siya ma jaki za ka siya rage ruwanka ba wanda zai tambaye ka me za ka yi da shi wai ban tambaye ka ba yaya bokan to an yi bokan nan na fa kwana biyu ban je ba kuma ba na ma tsammanin ban ƙara komawa ah, saboda me ya kake sake irin wannan a ah, to ba fa'ida zuwan ko ko a zuwan mana me amfanin zuwan ah. ni ba wani ci gaba da nake gani me amfanin baɗi ba ne amfanin sa ka je bukata ka kanta biya saura girs ba wani fashewa da ce kawai dai maganar nan da malu ya fara faɗa dai na fara dawowa kanta ba na tsammanin bokan nan fa hanya ce mai ɓullewa komai sai ta barbare mu yake are shi kenan asirin ka asiri bai kare ba shi tun daga shi kayi kwan gaba kwan baya kuma wannan kai aka mu ka jawo gaba ɗaya dan baka kiɗa za ta shafa ba ai babban asiri shine matsalolin da nake ciki shine babban asiri na ni yanzu kawai in kokari in gana warware matsaloli na da kaina wannan boka ta tashi fa kyale shi fa to da ka san zaka warware da hannunka na baka shawara kuma na kai ka muka kashe kuɗin mu sai da alheri to za mu ci kuma sannan kai mana bakin ciki kai mana bukulu ba kai sa ba bala ka je ya baka Allah ya taimaka ni fa ni na fa na gama ba zuba kuɗin na kuma sannan ka ce wani min aiki ni kare ni fa ba na son aikin nan ku sai ka so dole ka kura a ci gaba da aikin nan sake tirzawa a ci gaba da tirzawa to sai an jima kaga duk wani wage-wagen ka ba abinda zan baka ban da kuɗi ni ma saboda haka kamshi shige kawai ka tafi eh? a yana son wannan duk kewaye kewayen da kake kenan ka je kawai ka eh, shige kawai ka tafi za ka tafi a haka kawai za ka yi mana bukulu to na ji sai da muka sai ka da muka gama zuba kuɗin mu ka ce wani abu ka ce wani ba za ka ƙara zuwa wallahi ƙarya kake sai ka koma wai hmm? to bin da abin kenan zan je yi kwanciya kuma ai yanzu muka tsara hmm, da kwanciya ko eh, to ya ra'ayi na fita mai gida sai bacci kake to ya ra'ayi Me kai dai karbi ga kuɗi na ka je ka sai kaya ka zuba a shago ka ja jari amma ka kula mai gida to in Allah ya yarda kuwa kin san duk wanda ya mutu ya je lahira ya dawo to ba zai shiga ba zai shiga wuta ba eh ma'ana ai tun da jari na ya riga ya kare mm. na ɗanɗana babu na kuma mayar to in Allah ya yarda in ba wata kaddara ta ubangiji ba ba zai ƙara karewa ba kuma Allah ya miki albarka Allah ya saki gama da duniya lafiya Allah ubangiji ya ɗaukaka ki ke ma Allah ya darajta ki Allah ya miki albarka kuma daga ke babu wata inda wata mata kone ta babbaki Allah ko insha Allah ka san fa girma alƙawari alƙawari fa ka ɗauka ana magana alƙawari fa alƙawari kai na miki alƙawari sosai ma kuwa in Allah ya yarda babu wata matan ma mai zaire matan ne ga ya ana idi sabanan su susu dan da ya na ne da abin nan ga yan da abin nan to mai gida yanzu dai in an je kasuwa a kula da yan matan tisha ma ba ni abba a ba ruwa ba amma yanzu ai ni ba irin ba irin mahmud ba ne da an samu yan ana can kin ga dan kauda dan kauda kanki da Allah a wandan ciki zan sa to wannan ai ba zan ƙara sakewa dama ta kuɓuce min ba yanzu wannan zan je in kama shago in sayi kaya in zuba in kuma yi tsantseni dan Allah mai gida ai a hankali wa ga nan dai jari a hannu habba ai wanda jarin sa ya karye jarin ya dawo ba zai ƙara karyewa ba da izinin Allah kin taɓa wani wanda ya mutu ya dawo bai shiga aljanna ba a dai hankali da yan matan tisha a'a ai ba ni ba su ba ba ni ba su banan eh, sai na dawo sai na dawo daga ke babu wasan Allah ya ta, ko a ah, habba ai ke kadai da ya yau bari in dade su ma a cikin ma dade su to a na gode na gode na gode kiji la ilaha illallah kin ga ikon Allah ya huje yo eh, an dade ba sa kudi a cikin ba bari ya haka sai na to a da lafiya mai Eh, ai kwakwa sai ku. Kin kama kwakwa sai ka ce yar yayi Dan na zance na ji a gari shine na zo in ji gaske ne ko kuma dai maganganun mutane ne. An ce min kin ɗauko gadon ki kin ba wa mijinki haka ne? Tabbas. Yadda kika ji maganan nan haka take. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Au gadon kika Ebo kika kawo masa? Tabbita. ke kin gani na gaya miki na ce miki duk wacce ta riƙi namiji uba za ta mutu maraya ke baki yadda ba har yanzu ko to wai ke tsaya na gaya miki na gaya miki na gaya miki ki fita harkan tsakanina da mijina amma kin gagara me naki na bashi in ma wani abu ya mu za a je a kirawo ki a ce ki zo ki alƙalanci tsakanina da mijina na ga wai ke baki da zuciya ne na gaya miki ba na so ina ruwan ki me shafe ki na ne duk abin da ya mun naji na gani a ina za a kira ni muku alƙalanci tunda ba ni na hada ku aure ba kin ka mai gado ya cinye ki ku gashi ya baki da koko ko kan mako da siga zan yi zuciya na ji na gani ya mu aure duk abin da ya mini ba ba a je a nemo ki a ce ki zo ba za a nemo ne ba mana ala ba ba a je a ce miki an yi min kaza ki zo ba amma kin zo kin damu kanki na gaya miki ki fita harkan miji na ki fita harkan miji na ki fita sabgata da miji na amma kin gagar ta amma ta gaida Aisha je ki